Ni hanzuki, Go. Lee. What? Nuts. Such. Ich. zikia, Nikiti Zuki Jordan. Go. He. Ju. Nuts. zikia, Yo. Taikiko Shodan. Kata. h. Choi. Asurachi. Masurachi. ri yoi Quite well. yoi Here in shodan kata da mai son rai yoyi yellow bell out yoyi yan yodan kata Thank you. Yame. Hasuraji. Mazuraji. Ri. Yoi. Also side. Techniques number three. Cell defense one. Yayi! Sharon Zank Suraci gidan Brian. to alhamdulillah Allah ta'ala dai ya biya Allah saka da alheri insha Allah a gurguje ne sai fareti شمال انقلاب Şimali İnkılap. Nada. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko masu kallon mu za su su ci sunan su Wa alaikum salam Ilyasu Muhammad Dokau. Na masha Allah ga ku mun ga kun fito a daidai wannan lokaci shi menene makasudin fitowar ku? Wannan abu ne wanda muka saba gudanar da shi duk shekara wato murna da ainihin zagayowar da aka yi fiyayyen halitta shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wato shine makasudin fito mu a nan wurin insha Allah masha Allah da yawa akwai al'umma da ke ganin cewa maulidi kamar abu ne ma mara kyau ko bid'a ko kirkirowa akai da sauransu me zaka ce ga ire-iren waɗannan mutane lalle Allah ga wata malamu ba ma kallon sa a matsayin bid'a ko wani abu mara kyau abu ne muka dauka wato a matsayin sunnar da Allah shine ya fara ainihin wannan maulidi sannan sauran halittu suka dauka san saboda haka mu ma mun zo mun riski ana yi a matsayin mu na wanda muka imani da Allah madaukakin sarki da manzansa da kuma mala'ikunsa da tafansa gaba da insha Allah akalla kimanin nawa kuke tara kuke kashewa kuke yin irin waɗannan bukukuwa na maulidi insha Allah akalla dai ba mu same da muke so ba wato mukan kashe kamar naira dubu ɗari biyu zuwa ɗari uku insha Allah insha Allah a garin Dukan da ake gudanar da maulidin annabi rahama. Da farko dai za mu so mu ji sunan malamar. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Laurata Ahmad Ganuwa. Wani irin farin ciki kika nuna akan wannan rana ta maulidi da kika zo? gaskiya muna nuna matukar farin ciki mu da gudanar da maulidin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wanda aka saba gudanarwa a duk shekara so kamar kamar ne ma yau ma muka zo domin mu kaddamar to a wannan garin kike koko zuwa kika yi a wannan garin zuwa ne ina garin zango ne da zamani Masha Allah wani fatan yake ma wannan tasha ta mu ta UG channel. To ina fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara haɓaka ta da ɗaukaka tare da taimakon ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sunana Gazali Muktar Gani. Ah, Masha Allah kasantuwar mun ga a wurin wannan zagaye na maulidi kuna haka haka kamar ana faɗa shin meye kuke nuna? To da yake mu al'amarin mu kaman kusan bako ne cikin al'ummar musulmi. da yake abu ne wanda mu wadda ta shafi maulidi to kusan muna iya cewa a dunkule mun hito ne domin ba da mu da nuna farin mu a kan al'amarin da ya shafi manzan rahama muhammad sallallahu alaihi wa alihi na girmamawa da murna da ranar haihuwan shi duk da kusan yanzu watan baya ya zo ƙarshe kusan wani Allah. A kasantuwar mun ji akwai wani yare da kuke yi. Shin wannan yaren wani kalar yare ne? Yare ne na umarni da kuma lissafi wanda ya shafi Japanese. Ah, masha Allah. To masu kallon za su su ji kaɗan yi masu wannan yaren irin yadda kake ba kwamandojinka yayin da suke haka haka din nan. Na'am. To kusan da yake kamar yadda na ce ma umarni ne da kuma lissafi. da farko da yake mukan yi gaisuwa wanda ake cewa jai to da an ce yawai ana nufin mutum za a yi gaisuwa kenan daga nan tana da sauran ka'idojinta na cikawa to sauran umarni kuma da ake bada bayan an gaya mutum abin da zai shine akan ce mashi it ma'ana ɗaya nat biyu kamar in an ce duka ne ɗaya biyu haka za a rika kira mai su har zuwa yadda aka buƙaci ya yi na san masu kalam za su ji daɗin wannan firar da kai saboda dama suna jin yaren ba tare da sun san me ake nufi ba muna fatan za su nishadantu za su kuma ji daɗi mun gode sosai Allah ta'ala ya saka da alkhairi a tashi lafiya to sunana Bilkisu Umar to wani farin ciki za ki gwada ma al'umma to a gaskiya bayyana ma irin farin cikin da nake ji yanda zan nuna shi gaskiya zan iya cewa ma ba zan heda in misalta ina cikin farin ciki sosai kuma ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana ta ta haihuwar fiyayyen halitta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan ina ce dukkan al'ummar musulmi baki daya maza da mata da murnar haihuwar fiyayyen halitta malam wannan rana ce ta muridin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda sako za a isar ma al'umma to shi dai abin da ya shafi maulidin fiyayyen halitta wani abu ne wanda ya shahi dukkan al'ummar musulmi musamman na wannan yanki namu wanda ya zama yana da albarka da masoya annabi za a ga lokacin da aka ce ana taron maulidin manzon allah to za ka ga al'umma tana shauƙin ta ji me za a yi ko ta ga me za a yi abin da ya kamaci al'umma cewa shi maulidin annabi wani abu ne da aka saba wanda ya zama ana taro da shagulgulla da walimomi wanda kuma saƙon da ya kamata ya shiga cikin al'umma cewa shi ne. ba shi yin maulidin da zagaye ko murna kawai ba a amine ne manzon Allah ya zo da shi wanda abin da ake so ita al'umma ta fahimta kuma ta aikata a aikace wanda shi ne mafi mahimmanci ga al'umma wani saƙo ne annabi ya zo da shi kuma saƙon yana nan ko baya nan an aikata ko ba aikata ba almahimmu al'umma ta fahimci aikata saƙon shine mafi mahimmanci akan dukkan abin da za a yi ma maulidi domin duk wani abin da ya taɓarɓare a al'umma ta kasa kaiwa ga inda take son zuwa barin saƙon da abin da mai saƙon ya zo da shi wannan shi ne mai da al'umma baya alhamdulillah muna godiya ubangiji allah saka da alkhairi da aka saba yi duk shekara cikin ikon allah maɗaukin sarki zaka ga a kowace shekara wannan al'amari na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi yana haɓaka yana ƙara bunƙasa al'umman da ainihin suka taru a wannan wuri za a ga cewa idan kai la'akari da duk da halin tsanani da kunci da ake da shi a ƙasan amma ba shakka sun fi na bara saboda haka kuma ba komi ya sanya ba sai alfarman wannan manzo Muhammad Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan manzo zuwansa zuwa ne da yake gwada sauya duniya duk lokacin da irin wannan lokaci ya zo lokaci ne na tunawa da sauyin da duniya ta samu a wannan lokacin ya yi kama da lokacin da muke ciki a ilin lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taras na ainihin danniya da zalunci da rashin bin dokoki na Allah maɗaukin sarki duk da yake wancan lokacin da manzan Allah ta lokaci ne na fatara dangane da zuwan annabawa amma mu a yanzu namu ya fi muni shine cewa ga mu da saƙon manzo a cikinmu amma saƙon manzon baya aiki saboda haka dole ne mu yi tunani ta hanyar ainihin waɗannan tarurruka su ƙara tuna mana da ƙarfafa mu ta yadda za mu samar da sauyi da canji a cikinmu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya samar da sauyi da canji a wancan zamanin a cikin al'umman duniya saboda haka zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama lokaci ne na canji mu ma wannan zamanin zamani ne da ya ya zama wajibi mu yunkuri mu koyi da manzon Allah mu samar da canji wannan canjin kuma zai zo ne ta hanyar taimakekeniya da ni da kai da ke mu taru a ƙarƙashin inuwa guda a ƙarƙashin kira guda wannan inuwa ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan inuwa kuma ita ce inuwar da malam zakzaki ya bizahu Allah ya daga tutanta ya daga inu ya daga lemanta saboda ka ya zama lazim gare mu kowane mutum ya san irin wannan halin da muke ciki kowa ya san irin yadda yake ji idan ka kalle mu dukanmu za ka ga cewa dan ni inda zan samu ne wannan kyamarar bai kamata dauke wani hoto ba in aka ga hoto na yanzu aka ga na bara sai a ce subhanallah kila ban ban ma da tasowa daga asibiti ba saboda kai mi saboda mi saboda halin danniya da muke ciki halin danniya da aka dora mutane wannan halin na danniya kai ka ce ma ya fi halin danni yadda manzon Allah ya zo tarar da kabilar larabawa suke ciki ya samu musu da canji saboda ka to mu ma ya zama lazim mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen fita daga wannan halin ƙangi da danniya kuma ba mu ne ɗaya ku za mu yi ba dole mu dunƙule a ƙarƙashin inuwa ɗaya alhamdulillahi Allah ta'ala ya tada mana gwarzo jagora wanda yake kiran mu zuwa ga wannan sauyi kuma ma malam zakzaki ya bisa wallahu yake cewa da maulidi ne za a kawar da zaluncin ƙasar nan da danne da ke ciki saboda haka abin da yake nufi kenan cewa da kai da ni da ke mu taho mu goya mashi baya mu karba wannan kira mu zo mu ainihin ba da lokacinmu da dukiyoyinmu da tunaninmu domin taimakon wannan bawan Allah don samun sauyi da juyi daga halin danniya da muke ciki muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki malamin malam Ibrahim Zakzaki Allah madaukakin sarki ya cika masa gurinsa wannan halin danniya da muke ciki Allah ta'ala ya kwato da mu ya yantar da mu daga cikin halin danniyan nan daga hannun azalimai sannan a ƙarshe ina jajanta ma al'umman musulmai irin halin da al'umman 'yan uwan musulmai suke ciki a yankin la'abin nan gabas ta tsakiya musamman ainihin a lebanon a yanzu da kuma ainihin palestine da ma wani bangare na yemen mun san cewa a cikin satin nan yau sati guda kenan cur da kai harin bom da Isra'ila ta yi wanda ta rosa unguwa guda inda Said Hassan Nasarullahi yake da shi da mukarrabansa aka bombin ɗinsu a kashe. Wannan aiki na Yahudawa aiki ne da suna iya shi a ko'ina aiki ne da ba inda ya gagara su yi wannan kuma ba su yi ma kowa sai maƙiyansu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana ƙyama ta dukkan wani abin da ba addini ba musamman yahudu Allah ta'ala ke cewa lan an ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatuhum duk wanda ya ga yahuda ba su yi mashi irin wannan ba ya tabbatar da yana tare da su Allah ta'ala da kansa ya ce Yahudu nasara ba za su yadda da kai ba ba za su aminta da kai ba sai ka bi addinin su Lishin bin addinin yahudu ya sanya suka yi masai da hasan nasarullah da shi da mukarraban shi abin da suka yi mashi Lishin bin tsarin yahudu ya sanya yahuda suka yi ma falistina abin suka yi musu saboda haka wannan lokaci ko wannan fafatawa da ake a yanzu fafatawa ce da take raba musulmai ko take raba duniya gida biyu na'am ana iya samun nauku bangaren munafukai yanzu ana faɗa tsakanin imani da kafurci. illa iyaka sai dai a samu munafukai su mara makafurai baya to muna jajanta mal umman musulmi wannan masiba ta same mu amma a lokaci guda muna taya shahidan mu murna su sun cika alƙawalin su sun cimma kuma gurin su saura mu muna saurare fatan mu Allah Allah karɓe su a matsayin shahidai Allah madaukakin sarki ya karbi shahadan su ya hada su da shahidan Badar da Karbala dan alfarman Nabi Qur'ani mu ma kuma idan ta mu ta zo Allah sanya karshen rayuwar mu shahada ne Wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu kamar yadda kuke gani muna tare da wani bawan Allah ɗaya daga cikin almajiran ah, Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara wanda muka gani a wurin ainihin maulidin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yan uwa musulmi almajiran Said Ibrahim Zakzaki Hafizahullah suka shirya kuma suka gudanar a garin Dokau Matsiga da ke Caranci karamar hukumar jihar Katsina insha Allah yanzu za mu tattauna da shi domin mu ji me makasudin abin da ya kawo shi da kuma farin cikin da yake yi da kuma sakon da zai isar ga al'ummar musulmi baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da farko masu kallo za su ji sunanka wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni suna na Hussein Ibrahim mai kusa caranci na'am masha Allah malam kamar yadda muka ganka kai ma kana ɗaya daga cikin wanda suka halarci wannan taron maulidi shin menene makasudin abin da ya shajja'a ka ya sa ma zuma na ka zo wannan taro to alhamdulillahi wannan taron maulidi karo na biyu kenan mako na uku ina zuwansa domin murna da samuwar manzon Allah kuma a wannan gari na dokau gari mai albarka garin da kafin ka samu gari kawai kamar wannan wanda ake taruwa dandazon al'umma a nuna farin ciki da samuwar shugaban halitta nai muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sai ka bincika to saboda haka kuma tun daga shekarar ta farko da na zo abin ya burge ni na ce malam murtala to durar da za a sake wannan maulidi lallai ya sanar da ni za mu kokari mu aje zororinmu mu zo domin mu halarci wannan bikin maulidi kuma yau ma wannan shekara gashi Allah ya sanya mun halarce shi muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ƙara ɗaukaka wannan gari kuma ya ƙara riko da hannunsu wannan haske na Sheikh Malam Ibrahim Zazzaki Allah ya watsa shi a binni da ƙauye alfarmin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wassalamu alaikum insha Allah ah, akwai da yawan mutane wanda suke ganin cewa maulidi bid'a ne ko abu ne mara kyau da yawa an ruɗe su da irin wannan tunani shin me zaka ce dangane da irin wannan mutane masu wannan tunani to ai yanzu mutum da duk zai buɗe baki ya ce maulidi bida'a ne to wace irin bida'a na farko tambayar da za ka yi mashi shin wace irin bida'a da aka ce maulidi bida'a ne sannan in mutum ya ce a kawo mai hujjar yin maulidi wace irin hujja za a bashi ta yin maulidi hmm? yanzu mutum sai ya samu hujja kan na zai zan naye farin ciki da samuwar wani abu da ya same shi na alhairi ai kaga bai bukata ka kawo mashi aya cewa kai ga aya nan ka zo kai farin ciki da samuwar yau an ma haihuwa ko ko yau kayi aure wace aya ce ta ce ka zan naka murna yau kayi aure bare samuwar manzon Allah har sai wani ya ce a ga hujja ko ko wani ya ce maka ai bid'a ne to ya aka yi za a haha mashi daya zan naye murna ina ke da aya ina ke da hadisi da aka ce ka zan naka murna an haihuwa ma da ko ko yau kayi aure ka zan naka murna haka in abin bakin ciki ya same ka kai ba sai an ce ka zan naka bakin ciki ba shi ma za ka zan naka ya bakin ciki saboda wani a baƙin ciki da ya same ka to saboda haka manzon Allah shi ya fi zama wula da azan na ayi murnar samuwar shi annabiyu wula bil mu'minina min anfusihim haka alqur'ani ya gaya mu to saboda haka lallai wanda duke tsaya neman cewa ai maulidi bid'a ne maulidi bid'a ne kyale shi kai dai ka kama siratul mustaqim hanya mu daidaiciya kuma wannan godabe na murnar maulidin manzon Allah wanda ma duk bai bata wani malami na cewa masu cewa haka na haushi suke ji cewa ba su ke yi ba to saboda haka duk wanda ma bai bi ba in Allah ya yarda dan dan shi zai samu wannan hasken alfarmar shugaba sallallahu alaihi wa sallam Masha Allah kasantuwa ka ɗalibi ga Sheikh Malam Abdul Jabbar Asiru Kabara wanda duniya baki ɗaya ta shida da irin zaluncin da aka mai sakamakon kare manzon Allah sallallahu bisa hadisai na ƙarya da aka jingina su ga manzon Allah sallallahu wanda aka mai sharri aka mai kage wanda yanzu haka baya cikin mu baya tare da mu shin wani sako zaka isar a daidai wani lokaci zuwa ga ita gwamnatin da ke rike da shi da kuma sauran al'umma to ai kasan su ana cewa su wannan azzaluman ba su jin komai sai yaran su ji koran zaɓe zai zo za su faɗi zaɓe albishir muna masu baƙin albishir da cewa sun san waye suke tsare da shi kuma sun san aikin da yake wa manzon Allah sannan kuma sun san su waye masu aibata manzon Allah da ahalin gidansa da sahabbansa baki ɗaya kuma sun sani to saboda haka su jira lokaci zai zo a wanda muke mashi muna masu albishir bakin albishir kamar da Allah subhanahu wataala ke cewa bashirhum bi azabin azim kaga albishir ne amma kuma mi bakin albishir wanda ba da mai ido zai haifar ba to saboda haka ba mu lallashin su dama ba alfarmar su muke nema ba amma yadda mu muka ɗora su saman zaɓe da addu'o'in mu da qur'o'in mu to kuma su jara mu alfarmar manzo Allah za su ga abin da zai biyo baya mun gode Allah ta'ala ya saka da alkhairi